ba ta waje ba saboda su wato idan mutum ya yi su su ba sa karya alwala akwai abubuwa da suke karya alwala wanda yake an ambaci waɗansu daga cikinsu a babin da ya gabata nan wato abubuwan da ba sa karya alwala da fara da hadithin ummu salama imam malik ya ce ya rawaito wannan hadithin daga muhammad ibn umara daga Muhammad ibn Ibrahim shine At-Taimi daga Ummu Waladin li Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf Ummu Walad ita ce wato kuyanga idan mutum yana da kuyanga yana saduwa da ita sai ta haihu to in ta haihu ta zamanto Ummu Walad to akwai hukunce hukunce da suke kanta sabanin hukunce hukuncen sauran kuyangar da ba ta taɓa haihuwa ba mutum yana da kuyanga zai iya sayar da ita zai iya bayar da ita kyauta ga wani amma idan ta riga idan ta riga ta haihu ta haifa masa ɗa ɗan da ta haifa ba bawa bane ɗansa ne tunda bai wasta ce to idan ta haihu idan ta haihu daga daga wato abin nan uban gidansa to ta zama to ummu walad a lokacin nan bai halatta ba zai sayar da ita ba ba zai bayar da ita ba in ya mutu ba za a yi gadonsa ba don ba ta zamanto dukiya ba yana mutuwa ta zamanto uwa a ta zamanto ya ta yantu wato amma asalin ta kuyanga ne tunda bai yanta ta ba dan idan mutum yana da kuyanga zai iya yanta ta ya aure ta ya mai da sadakinta shine yancin da ya mata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya da safiya safiya bintu huyay ya an kama ta a cikin ribatattun yakin haibar ta fada cikin rabon ɗaya daga cikin sahabbai aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa ai ga matsayinta a cikin al'umma yar shugaban abin nan yahudawa ce na haibar sai ya kira shi shi wanda ta fada a cikin rabonsa ya canza masa wata ya canza ta ya canza masa ita da wata ya ɗauki safiya sai ya yanta ta ya mai da yancinta ya zamanto sadaki kaga ta zamanto ya ta zamanto matar gida amma ku yanga idan mutum bai haka ba to zai iya saduwa da ita ta halatta gare shi kamar yadda zai sadu da matarsa sai dai ba ta da haƙƙin ya kwana tare da ita ba ta da haƙƙin kwana ba ta da rabon kwana in zai raba matansa kwana ba ta da rabon kwana amma zai iya saduwa da ita ko yaushe zai iya tafiya da ita kuma haƙƙinta wato kamar mace take wajen abin da ya halatta gare ta ya halatta gare shi a kanta to <clears throat> amma idan har ta haihu to ta fita daga hukuncin ku yanga innu ta amma ta zamanto ya ba ta zamanto kan cewa tana da abin da ake ce mata sha'ibatu furriya akwai dan sauran alamun wato akwai akwai abubuwa akwai sifofi na yanci tare da ita domin daga ya mutu daga shi ubangidan nata ya mutu shikenan ta zamanto yantatta kuma ba zai yi ba zai tasarrufi a kanta ba kamar yadda yake tasarrufi da sauran kuyangu ba zai ba da ita ba ba zai sayar da ita ba to wannan ibrahim ibn abdurrahman ibn auf yana daga cikin attabi'in uban sa'ad ibn ibrahim ibn auf sa'ad ibn ibrahim yana daga cikin manya manyan malamai shi ibrahim din ibn abdurrahman ibn auf ta tsatsansa aka samu manya manyan malamai daga cikin jikokin abdurrahman ibn auf to ku yangarta ummu walada ummu walad taka ita ce take wannan tambayar annaha sa'alat Umma salama ta tambayi ummu salama zaujan nabi sallallahu alaihi wasallam matar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu salama ummul mu'minin radiyallahu anha wa ardaha tana daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yar aljanna ce don haka domin duk matan annabi sallallahu alaihi wasallam yan aljanna suna tare da shi a aljanna domin da aka saukar da ayar ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila lokacin da aka ba su zabi annabi yace Allah yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ma matanka ku zo <clears throat> a a yace ku ce ka ce ma matanka in kuna son rayuwar duniya ne da adon rayuwar duniya jin daɗinta kuma kuna so ku yi wadaƙa a duniya kamar yadda kowa yake wadaƙa kuma kuna so ku yi to ku zo in ji yadda ku daɗi in ba ku duniyar na ba ku kyauta ba san kuma kyauta irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wanda baya jin tsoron talauci ne eh, in ya tashi zai baka kyauta sai ya maka mamakon kyauta wadda za ta wadda za ta abin nan hankalinka zai faskara yace ku eh Allah yace ka ce musu su zo ka ba su ka ji da su daɗi kai musu kyautar daga duniya wa usarrih kunna sarahan jamila sannan in sake ku saki kyakkyawa ba rarauka ba zagi ba zagi ba duka ba zagi in sake ku abinda kuke so kenan to gashi nan da duniyan nan ku kama gaban ku idan ba kuna san Allah da ranar lahira to Allah ya tanadar ma duk waɗanda suka yi kyakkyawan aiki daga cikin ku lada mai girma shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya so samun Aisha radiyallahu anha saboda ita ya fi so ya ce Allah ya umarce ni da in baki zaɓi amma kada ki gaggawar bani jawabi har sai kin je kin yi shawara da iyayenki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya san iyayenta ba za su umarce da sarbi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ku duba ku gani ya Aisha radiyallahu anha yarinya ce a lokacin da ba ta fi shekara goma ba ta fi shekara goma sha hudu ko sha biyar ba tunda a lokacin saukar abin nan a suratul ahzab ta sauka bayan ghazwatul ahzab ne wadda aka yi a shekara ta hudu bayan hijira saboda haka Aisha radiyallahu anha a lokacin nan a lokacin nan bata fi abin nan 'yan shekara goma sha uku ba sai ta ce ya rasulullah akan wannan ne zan nemi je ne shawara da iyaye na zaɓi Allah da manzansa da ranar lahira sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaga duk wajen sauran mata yanzu duk ya gaya musu cewa ga zaɓin da Allah ya muku amma ga abin da Aisha take duk sai suka ce mu ma kamar inda Aisha take mu ma haka muka ce shine matsayin mu to da suka yi haka da suka zaɓi Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya karrama su ya sanya su zaman to matansa a cikin aljanna yace la yahillu lakan nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwaj wata mace kuma bata halatta mata ba su halatta gare ta ba bayan waɗannan sai aka hana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake aure saboda sun dan a karrama su daga abin da Allah madaukaki saboda zaɓin Allah da suka yi da zaɓin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka zama to matansa a cikin aljanna shi yasa ne shi yasa ne ce mata yar aljanna saboda matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce a cikin aljanna a sunanta hindu bint abi umayya al-makhzumiyya ta fito daga cikin manyan gidajen makka a babanta an kasance ana kiransa abu umayya ya shahara an kasance ana ce masa zadul musafir wato abin nan abin nan guzurin matafi saboda in dai matafi ya haɗu da shi to guzurinsa baya yankewa karimi ne amma ba musulmi ba ne babanta tana daga cikin musulmi na farko ta auri abu salama ibn abdul asad abu salama ibn abdul asad wanda shine mijinta shi kuma abu salama tare suka sha nono da annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu su biyu halimatu sa'adiyya ta shayar da su dukkaninsu halimatu sa'adiyya ta shayar da su ya kasance tare suka hijira da ummu salama zuwa habasha hijiran nan har sau biyu sannan suka dawo suke hijira zuwa madina da ta je madina sai ake cewa ai wannan yar zajul musafir ce sai mutane suke ta mamaki har suke ganin kamar dai karya ake yi ba haka ba ne. sai wata ran da aka samu waɗansu mutane za su je maka sai ta rubuta wasiƙa ta ba su wanda yana cewa tana rubutu ta ba su idan sun je su kai wasiƙar gidansu sai aka ga kan cewa hakika ashe yar wannan gidan ce yar wannan gidan ce to wannan sai da ƙara ɗaukakar ta a madina aka rinka ganin kan cewa ashe fa ba karamar mace ba ce a da ubanta da uban abu jahal a wa da kani ne haka zalika da ubanta da uban khalid bin walid wa da kani ne saboda haka 'ya'yan ammi suke da ita da khalid bin walid da kuma abu jahal sai Abu Jahal makiyin Allah ne Khalid bin Walid kuwa takobin Allah ne a mijinta Abu Salama ya je yakin Badar ya je yakin Uhud tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji masa ciwo a yakin Uhud amma bai mutu ba sai da yayi wata tafiya a shekara ta kafin a yakin Ahzab a shekara ta hudu bayan hijira a yayi tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi wani aike a wajen dawowa sai ciwon nasa ya tashi jini ya rinka zuba har ya zama to shine ajalinsa lokacin da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rufe idansa dan ya rufe idansa sannan ya masa addu'a yace Allahumma ighfir li abi salama warfa' darajatahu fil mahdiyyin واخلفه في أقبه في الغابرين اللهم نور له في قبره wafsah lahu fi ya masa wannan kyawawan addu'a ya ce Allah ka gafarta ma Abu Salama ka ɗaukaka darajarsa a cikin shiryayyun bayan Allah kuma ka zamanto wakilinsa a cikin zurriyarsa bayan mutuwarsa wato ka kula da bayansa kuma Allah ka buɗa ka yalwata kabarinsa ka haskaka masa kabarinsa saboda yana daga cikin muhajirun na farko shi Abu Salama kafin ya rasu yana cewa ummu salama cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya mutu idan mutum ya mutu ya bar matarsa to idan ba ta sake aure ba to za ta zama to matar ai mace yana ce mata mace za ta kasance in yar aljanna ce to za ta kasance tare da mijinta na ƙarshe in shi ma dan aljanna ne saboda haka sai ta ce sai ya ce mata ina fata bayan mutuwa ta Allah ya baki wani in na riga ki mutuwa Allah ya baki wani mutum da ya fi ni da ya fi ni matsayi ya fi ni alkhairi dan ki kasance tare da shi jubin da suke duk soyayyarsa shine fa mijinta na farko an san irin auren saurayi da budurwa din nan haka suka yi amma jibi saboda so irin na so irin na saboda Allah ba so na sha'awa ba ba so na dabbanci ba Mm, ba so irin na fim din indiya ba mm, sai ya ce mata ina so bayan na mutu ki auri wanda ya fi ni don ki zamanto daraja ki a cikin aljanna ta fi daraja ta tunda za ta kasance tare da wanda ya fi shi saura in za ta kasance tare da wanda ya fi shi kaga darajar ta za ta fita su na a cikin aljanna sai ta ce a ni ban sake aure ba ina zan samu wanda ya fi ka ina zan samu wanda ya fi ka kuma har wa yau wata ran ta ji ta taba ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum musiba ta zo masa sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khayran minha yace ya karanta wannan ayar wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato daga Allah muke kuma ga Allah zamu koma Allah ka bani lada a cikin wannan musibar tawa kuma ka wato riba ka musanya min ita da wanda tafi ta abinda na rasa to ka mayar min da wani wanda ya fi abinda na rasa shine wanda za ka ga mutum wani abu ya same shi na musiba za ka ga ana muna masa addu'a muna cewa Allah ya mayar da alkhairi ai daga wannan ne daga wannan ne wannan al'adar ta zama to a harshen malam Bahaushe saboda tasirin addinin musulunci ga rayuwar malam Bahaushe daga wannan hadisin ne Allah ya mayar masa Allah ya mayar da abin da ya fi alkhairi to sai ta lokacin da abu salama ya rasu sai ta tuna sai ta ce amma ina ni ina samun wanda ya fi abu salama amma dai na faɗa sai ta faɗa ta faɗi wannan addu'ar saboda imani da annabi da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma dai a zuciyarta tana jin ba za ta samu kamar abu salama tana nan bayan ta gama iddarta bayan ta gama takaba ah, tana da 'ya'ya hudu duk daga abu salama maza biyu mata biyu a duka umar shine babba sannan akwai kuma salama din wanda ake mata alkunya da shi sannan akwai zainab sannan akwai barratu to shi a lokacin bayan ta gama ta kaba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shigo ya ce yana neman ta da aure ya zo ya sallama aka ce aka masa izini sai ya ce yana neman ta da aure ya tambayi ɗanta cewa yana neman uwarsa da aure ɗa zai zama to wali umar sai ta ce ina ni ina auren manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda me ya ce ai saboda dalilai guda uku ce na farko dai girma ya zo mu na kwan biyu sannan na biyu kuma gani uwar yara na uku gani da zafin kishi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa yace mata to a girman shekaru da kike faɗa ai ni ma girman shekaru ya zo ni ba yaro bane ni ma ni ma girman shekaru ni ma shekarun sun zo amma abin da kika ce kuma dangane da yara ƴaƴanki ai ƴaƴana ne ƴaƴanki ƴaƴana ne ba irin ba mutum zai aure in akwai agola yace to kije ki bar abin nan sai ki ki kai yace ƴaƴanki ne sannan na uku yace game da kishin ki kuwa zan miki addu'a Allah ya Allah Allah ya raba ki da shi kishi kaga wato aibi ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai addu'a zafin kishi aibi ne amma duk da yake shari'a ba ta kama mace dan ta yi zafin kishi har sai in ta keta haddin haddin Allah ko ta shiga cikin haƙƙin wani ko haƙƙin mijin ko haƙƙin matar sannan shari'a za ta kama za ta kama mace amma dan ta yi zafin kishi wannan babu laifi ɗabi'ar ta ne amma duk da haka aibi ne shi yasa yayi annabi sallallahu alaihi wasallam ce zan yi miki addu'a Allah ya tafi da shi Allahu a'lam ina ganin wannan daga cikin addu'ar shine an akwai ta addu'a da na taba gani a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya ma ummu salama hmm? la'alla ita ce take fassara wannan addu'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata ta rinka cewa a cikin addu'arta Allahumma ighfir li dhanbi wa adhhib ghaiba qalbi اللهم اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي akwai abin na uku wanda ya kwanta mu wajir nayi wa wajirni min ash-shaytan wa allahumma ighfir li dhanbi ina dai shakka dai har yanzu ma nura kai wa man hafidahu hujjatun ala lam yahfaz ni dai ina shakka amma dai wata kila shi ne amma dai wayannan guda biyun tabbas bana ko shakkar su ta ce Allah ta gafar ya koya mata cewa take Allah ka gafarta min zunubi na ka kuma tafi da zafin ran zuciyata to ga gani kishi daga zafin ran yake na zuciya to shine annabi ko sallallahu alaihi wasallam ya koya mata ta rinka wannan addu'a shikenan aka samu maganin wannan ta ce maɗanta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata wannan sai ta ce maɗanta ya tashi ya dora mata aure tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ɗaura musu aure tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba ta dirhami guda ɗari biyar wanda yake dama abin bisa al'adarsa shine sadakin da yake ba matarsa dirhami ɗari biyar ko yaushe muka kawo ina su nuka kamanta muku da nisabin nisabin nisabin zakka eh nisabin zakka a ɗauke shi a dubu ɗari da hamsin ko shine dirhami ɗari biyu dirhami ɗari biyar zai zamanto dubu ɗari uku da saba'in da biyar kenan na naira to kun ji masu zuwa su ba da ki dubu goma kun je da sadakin annabi sallallahu alaihi wasallam yake dubu ɗari uku da saba'in da biyar dama kin matan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan sama da ɗaya daga cikin matan yawanci dukkan matan su abin da ya ba su kenan dirhami ɗari biyar nisabi biyu da rabi na sadaka na zakka shine idan muka ɗauke shi akan cewa nisabin zakka dubu ɗari da hamsin ne kaga haka zai tashi kenan sannan kuma duk da haka saboda karinci na annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wata kyauta na manta abin nan a cikin tarjamar ta na manta yadda aka sifanta kyautar waɗansu kayayyaki ne ne ya ce na aika ma najashi yake cewa amma ina ganin kyautar nan kafin ta je wajen najashi za a je a samu ya rasu wannan daga cikin abin da Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ilimin gaibi yace idan aka dawo da ita na baki wannan kyautar ile ku haka aka yi aka je da aka aka samu gashi ya rasu aka dawo da kyautar ummu salama ta karba to bayan an daura aure kullum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zo gidanta domin daga baya ne aka sai da aka dan samu ƙarin yalwa sannan aka gina mamatan annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakuna a wajen gidansa amma da ai ajiye su yake a an surare kamar safiya bintu huyai a shekara ta bakwai aka aure ta bayan yakin haibar amma a gidan usama ta bin zaid ya so mu ajiye ta kafin daga baya aka zo aka yi mata gida ɗakin da shine na ƙurya shine na ƙuryan karshe a daura da masallacin to ita ma ummu salama da aka yi auren ba ta da ɗaki annabi sallallahu alaihi wasallam ba gidaje ba ɗakuna gare shi ba burjik kan cewa koyaushe akwai inda za a aje mata a'a in buƙatar ta taso sai a yi tanadi saboda su saboda yanda ya kasance da alakarsa da duniya to kullum sai ya zo gidanta kullum in ya zo sai ya ga zainab yarta tana tare da ita sai ya gaishe su ya gaishe su su gaisa sai ya koma to sai wata ran ammar ibn yasir ammar ibn yasir tare suka sha nono da ummu salama sai ya fuskanci abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam baya zuwa a hayan bai tare da matarsa ba sai ya zo ya ce ba ni wannan mummunan yarinyar ta hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tare da matarsa ya ɗauke ta ya tafi da shi ya tafi da ita gidansa to ran nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da ya zo sai ya ce aina zunnab yana mata yana mata tarhim irin sunan wasa din nan zainab sunan da amma sai rika ce mata zunnab wannan ya ɗaya daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi da yara don ya daɗa ƙara wato ya sanya iyayensu hankalinsu ya kwanta tare da shi tunda kowane kowane uba ko uwa idan ya ga ka nuna ma ɗansa soyayya to shi ma hankalinsa zai kwanta tare da kai sai yake ya ce mata aina zunna sai aka ce ai ammar ibn yasir ya ɗauke ta tana wajensa sai ce to gobe zan zo shikenan kashe gari sai ya zo ya tare da matarsa da ya kwana ya tare ya kwana uku a wajenta sai ya ce mata in kin so yake cewa kina da kina da matsayi babba a wajen mijinki wato ba na gaji da zama da ke bane in kina so in cika miki kwana bakwai amma in na cika miki kwana bakwai to sauran yan uwanki mata kishiyoyinki su ma sai na kowace sai ne mata kwana bakwai bakwai amma in kwana uku ne to shikenan wannan shine hakki sai kawai a ci gaba da raba kwana da sauran saura kai ba ta zaɓi ba wai udayn amma sai da ya mata wannan muqaddimar ya mata wannan shimfidar sallallahu alaihi wasallam saboda karam karamcin ran annabi sallallahu alaihi wasallam kar ta ji a cikin zuciyarta kamar a ah, daga tarewa har ya gaji da ni hmm? kwana uku kawai har ya gaji da ni dan kace wannan sai ya wannan shimfidar dan ya kwantar da hankalinta wanda haka ya kamata mutum ya kasance wato mutum ya rinka kula da atifa kamar yadda zaka kula da hankali da abu wanda yake na hankali ka rinka kula da abu wanda yake na atsifa wato na abin da yake taba zuciya yake sosa zuciya duk abin da kan zai sosa zuciyar mutum to ka yi abin da yake zai maganin wannan to sannan a daga baya ta dawo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam tana daga cikin a matan da ake da ake da ake magana akan kinsu suna tana da kyau shi yasa da aka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta aisha da hafsa matan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tura wata wata kuyanga ki je ki ne ki je ki dubo mana yaya take suka je suka ta je ta ganza ta ta ba su labari ce ai kaza ai ku haka take yanda ake fara din haka take to sai da tukuna ta zo suka ganta ummu a a sai hafsa take cewa ai ni yanda ma ake cewa haka take din ni ban ga haka take ba <laughs> Allah ya ba ta yawan gashi kamar yadda ta faɗa a cikin hadisin ta da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni imra'atun ashuddu dhafra ra'si ni mace ce da nake tunke gashin kaina saboda yawan gashin kaina kuma tana daga abin nan tana da yawan ibada da yawan soyayya ga jikokin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kashe Hussein ibn Abi Talib aka kashe shi a karbala da aka gaya mata labarin kisan da aka yi masa sai ta suma saboda tashin hankali sai ta suma to ya kaji wa'annan ne za a ce wai sahabbai ba sa san ahalul bai wai za a ce sahabbai ba sa san ahalul bai in ji waɗansu makaranta ce mata kawai aka yi an kashe Hussein har abin nan har an kashe Hussein su ma ta yi tana suma bata dade ba wannan shine dalilin ajalinta don bayan mutuwar Hussein da 'yan kwanaki kadan ita ma ta rasu ta tasirantu da jin labarin kisan Hussein haka sahabban duk wanda ya yazo yake ce muku sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna gaba da ahlul bait ko ba sa son su to abin nan a abin ake ce ma qutba'u turuq dan fashi ne fashin imani yana nema ya muku fashin imanin ku ne dan ya raba ku da addinin sa da addinin da ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabban sa akai ta nan hanyar ake fitowa sai a ce muku a ah, ashe ma sahabban nan haka suke kaje wai har suna ce mu har sai su ce sayyidina Umar ya daki Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ciki ah, da kafarta yadda keta da kafa a ciki har sai har sai bari dalilin abin nan har yasa sai bari wanda wannan da bakin cikin abin da sayyidina Umar ya mata na hana ta gado da abin da sayyidina Umar ya mata na dukanta da yayi shine dalilin adalinta ka kaji mutanen da suke fifita dangin annabi sallallahu alaihi wasallam akan nasu dangin sayyidina Umar idan ya tashi rabo Abdullahi ibn Umar ɗansa ne shi ma ɗan muhajir ne kamar yadda ya kamata ya ba mu haka Hassan da Hussein ya'yan sayidina ali ne ya'yan muhajir ne saboda haka wajen rabo duk ɗaya za a ba su bal abdullahi ibn umar ma ya riga su da ya girme su ya riga su shiga musulunci kamata ya kaddamar da shi wajen rabo amma in ya tashi ba su rabo sai ya ba sai ya ba mu hasan da husain rabo da ya fi na ransa abdullahi ibn umar har wata abdullahi ibn umar ke cewa ya za ka rinka fifita su a kaina da ni da su duk ya'yan muhajirun ne saboda haka bisa ka'idar da aka bi ni ma haka ni ma rabona da rabona da nasu ɗaya kamata ya zama yace ubansu ya fi soyuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bisa ubanka yace su kuma sun fi soyuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bisa kai ka ji mutanen da suke wannan akan abin akan abin san ransu tunda kowane mutum kowane mutum ba wanda yake so ba wanda kowa yana so a ce kowa yana so a ce abin da ba wanda yake so a ce yau ga wani ya fi shi sai dai idan ɗanka ne amma wai ka yadda a ce yau ga wani ya fi ka ko da wanka ne kuwa ba ka so a ce ya fi ka amma an aka ce abin da ɗanka a ce ya fi ka to na a ah, dama ai dama na san cewa zai gaje ni sai ka ji daɗi to amma ka gani da wannan soyayya ta ɗabi'a jibiyan da na umar ya kasance to sannan waya a zo wato duk irin wani labarurka ne na raki domin a raba mutane da addini domin idan aka soki sahabbai kamar da imam malik ya ce sai a wato waɗanda suka kawo mana alkur'ani da sunna kaga an ce kenan ba su da aminci ba su da adalci don haka duk hadisan da suka ruwaito ba za mu karɓe su ba ba za mu yarda da su ba alkur'ani ma da suka kawo ba za mu yarda da shi ba kuma fi'ilan abin da suka faɗa kenan masu cewa suna son sahab masu cewa suna son ahlul bait in haka suka ce suka ce qur'an nan da muke karantawa ba shine qur'anin da aka saukar ba sahabbai sun cancanza shi hadisan nan da muke faɗa ba su da su ba su yadda da bukhari ba ba su da muslim ba ballantana abu dawud da sauransu to ka duba ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsananin soyayyarta ga husain da ta ji an kashe shi wannan ya zamanto shine sanadiyar ajalinta ta rasu a shekara ta 62 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan doguwar tarjamar ta ummu salama ku yi haƙuri sai mu koma ga hadisin da aka tambaye ta ta ce innimra'atun utilu zaili ta ce ni mace ce da nake tsawaita jelar a rigata ko jelar mayafi na geza irin gezar mayafi din nan ina tsawaita shi wa amshi fil makanil qadir kuma ina kuma nakan yi tafiya a waje wanda yake mai dauda qalat ummu salama sai ummu salama tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yutahhiruhu ma ba'dahu wajen da zai zo bayan wajen wannan na bayan wajen kazantar zai tsarkake abin da wajen kazantar ya shafa wato wannan da kun ga wannan mace ce ku yanga ta zo tana tambayar ilimi kuma hatta kai a matsayin ilimi in za a gaya mata hukunci a bayyana mata dalilin hukunci wanda ya nuna abin da magabata suke a kai na kula da harkar ilimi mazansu da matansu hmm, bayi da yaya kowa ba a bashi a baya ba kaga wannan baiwa ce ku yanga ce duk ta to ummu walad amma ta san cewa mas'ala irin tata wadda ta shafi mata ba lalle mijinta tunda mijinta shi ma malami ne ba lalle ya sani ba sai ta dangana ilimin ga wanda yake shine mafi sani ga mas'alar ita ce ummu salama wanda yake ita ma matar annabi sallallahu alaihi wasallam ce mace ce mace za ta fi sanin hukuncin da ya da wato yajibin ji mata wanda ya nuna cewa kenan ana yin tahassusi a cikin ilimi abin da ake kira specialization ana yi hmm? akwai malami da zaka kan cewa arabiya ya sani amma da zaka zo ka tambaye shi fatawa ba zai iya gaya maka ba akwai wanda yake hadisi ya sani amma bai san usulul fiqh ba ko ya sani dan sanin sa dan kadan ne wani kuma qira'a ya sani ilimin kira'a da tajwid amma da zaka ka zo wajen hadisai bai san su ba in ya tashi kawo maka hadisi sai ya haɗo maka da ingantacce da ba ingantaccen ba duk ya tattaro ya kawo maka saboda ba fagen fagensa bane saboda haka kowane matsala ka dangana ta ga wanda yake ahalinta ne to kaga shi ta dangana wannan matsalar ga ummu salama saboda ita ahali ce a wajen wannan matsalar ta san hukunci da yake banci mata sai ta kyala mijinta ta tambayi ummu salama ta ce ni mace ce da gezar wato tufata ta kasa take da tsawo wannan bisa al'adar matan hijaz a wannan zamani mata matan larabawa ba su kasance suna sanya huffi ba Kofi maza ne suke sa shi takalmi sau ciki mata ba sa sa shi fada suke sawa shi yasa da aka tambayi Aisha radiyallahu anha kan masu alal kuffain sai ta ce ma wanda ya tambaye ta je kaka tambayi Ali ibn Abi Talib ne yake tafiya yake duk tafiye tafiyen Annabi sallallahu alaihi wasallam tare suke yi kuma yana zaune tare da shi ma hatta a zaman gida saboda haka shi zai san wannan hukuncin ni ko ban sani ba tunda mata ba sa ta kofi, to kuma gashi saman kafar mata al'aura ne kafar mace al'aura ne saboda haka ta yaya mata suke rufe kafar su yadda yake ba za ta rinka bayyana ba in suna tafiya ta hanyar su tsawaita tufafin su shi yasa yayin da ummu salama wata ran ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a inna allaha la yanzuru ila man jarra thawbahu khuyayla Allah baya kallon wanda ya ja tufarsa saboda girman kai wato ya saki abin nan a sharar ya zama to mai sharar titi da wandansa abin nan na tazarci ake cewa ko mu a zamanin musabilanci ake cewa a da yanzu ka tazarci ake ta wato ka sa riga mai tsawo wanda ya zaka rinka shara har ta wuce kafar sawu eh? to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah baya kallon wanda ya haka sai ummu salama tace ya rasulullah kaifa yaf'alu nisa bi murutihin yaya mata za su yi da bayakunsu sai ta ce sai ya ce su ƙara tsawonsa da wato taki guda shine daga wannan babban ɗan yatsan zuwa binsir abin zuwa binsir haka taki guda ta ce idan yankashifu aqdamuhun in suka yi haka kafa su aisha ta rinka fitowa in suna tafiya sai ya ce na zira'an la na alayhi su ƙara tsawon zira'i ɗaya kar su ƙara sama da haka saboda a lokacin nan ba sa sa kofi don haka a yanzu idan mace ta sanya safa ballantana kuma ta sanya takalmi ba sai lallai tufarta ta ja ƙasa ba za ta iya barin tufarta ya zama tana daidai idan sawu fatar kafarta ta fito ba in ta lullube da safa tare da takalmi amma a zamanin su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ba al'adar su bane a wannan lokaci mace ta sanya hufi kifa ce ta maza sai su sai ya zamanto suna rufe suna yin suna rufe al'aurar tasu ta hanyar su tsawaita kifar su to idan suka haka kuwa to shine take cewa ita ga mushkilar ta takan yi tafiya ta hanya wadda take me abin nan akwai kazanta a wajen sai ta ce sai ta yi mata jawabi da hujja shi ta faɗa mata hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yutahhiruhu ma ba'dahu wato wajen da yake mai tsarki kyakkyawa idan ya taba idan ya zo ya goge wancan wajen wanda yake na dauda to wannan zai tsarkake shi tsarkakewa ne a gare shi to wannan sai ya nuna mana cewar kenan mace in tana tafiya abinda take gudun cewa watakila ta bi ta waje wanda yake mai najasa wannan ba zai cuce ta ba an yi sauki a gare ta ba za ta ce idan ta zo masallaci sai ta zo ta ɗauko ƙasan mayafin nata ko ƙasan zanin nata ko ƙasan taguwar ta, ta wanwanke shi ba sai dai idan ta gana jasa. amma in ba ta ga jasa ba domin wannan ana magana ne akan idan ba ta ga jasa ba kamar yadda alƙazi abul walid al-baji ya fassara hadisi domin an yi waɗansu suna cewar imam malik abinda aka riwaya ta saba daga wajensa a wata riwayar ya ce idan waje ne wanda yake ƙasashe ba ɗanye ba waje wanda yake busashe saboda haka ko da kwatani ne amma wanda yake ya riga ya bushe kamar irin yadda za a ga an buɗe kwata ɗin nan hmm, a gefen kwatanin gashi nan kana gani kasar ruwan kwatami ne amma ya bushe to idan mace ta zo ta bi ta kan wannan busasshen babu komai wannan ba zai cuce ta ba saboda daga baya za ta samu waje wanda yake kyakkyawa ya zamanta ya tsarkake shine ibn abdulbar ya ce qala malik ma'anahu fil qashab al yabis baya cikin littafin wannan daga an duba littafi qala malik ma'anahu fil qashab al yabis wal qadar al jaf alladhi la yata'allaqu minhu bi thawb shay' yana nufin wato waje wanda yake sandararre ke kasashe busasshe da kuma wato dauda wadda da kuma wuri wanda yake mai dauda amma wanda yake ya kashe wanda babu abin da zai tsamfare da jikin tufar fa in kana hakaza kana ma ba'dahu min al mawadi' tahir at-tahira tathiran lit to in haka yake wajen da yake mai tsarki kyakkyawa sai tsarkake tufar to wanda ya nuna cewa kenan haka din ba amma wannan malaman sai malamai sai suka fassara cewa wannan ba wai yana tsarkake najasa bane idan kaga ainin najasa a wajen ba wai dan ka bi wani waje na ƙasa kuma shikenan najasar ta tsarkaka ba wannan ba haka yake nibi ba ruksa ne akai kan idan mace tana tafiya a hanya akwai yiwuwar ya zamanto kan cewar tufar nata tufar tata ta bi ta kan najasa to wannan ba zai cuce ta akan komai ba saboda za ta ci gaba da tafiya in ta zo ta samu wuri wanda yake mai tsarki ya yi maganin wannan najasar da ta gani amma idan ta ga najasa kamar alal misali tana cikin tafiya ta ga wani mutum ya tsuguna ya yi bawali ta ci gaba da tafiya tufarta ta tabi ta kan wannan bawali ta san ta taɓa najasa to wannan ba za a ce yi tsahiru ma ba da ba sai ta wanke najasa amma wannan hukuncin kan in bata gani bane kamar inda alqazi abul walid al-baji ya bayani akan haka kuma wannan shine kaulin jumhurin malamai hmm. akwai wanda akwai hadi akwai wada akwai akwai malamai da suke cewa an yi ruksa yana tsarkakewa wanda yake shine abin nan shine mazhabar imam abu hanifa a ko ruwa ne ya wato duk abin da zai kauda najasar yanzu alal misali mace ta zo ta bi ta kan najasa da tufarta kafin ta isa masallaci sai ya zamanto cewa ta bi ƙasa ta kan ƙasa hatta kan kare hatta kan kare ainihin najasar ba a gani to a wajen imam a wajen imam Abu Hanifa ko ba ruwa bane ya ya wato ko da najasa wannan najasar ta kau kuma yana aiki yana kafa hujja da zahirin wannan hadisin da kuma hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba ƙasa da takalminsa to ya duba ƙasan takalmin idan akwai idan babu najasa ya shiga da takalminsa cikin masallacin in babu dauda ya shiga da takalminsa cikin masallacin in kuma akwai dauda ya kankare shi da ƙasa sannan ya shiga cikin masallacin wannan fa kar mutane su dauka cewa to ai to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunna ne a shiga masallaci da takalmi saboda haka ka zo cikin ka shigo cikin masallaci mai kafet da takalminka wannan idan kai haka ka saba wata sunna ba a ɗaukan sunna guda ɗaya a gina a kafa addini da ita sai an tara dukkan dalilai idan ka ka saba wata sunna domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a tsarkake masallatai in ku ka zo da ka shiga cikin masallaci da takalminka za ka ɓata masallaci za a kawo dauɗa cikin masallaci su ma can a da saboda masallacin rairayi ne ke za su ke shiga da takalma rairayi ne masallacin rairayi ba zai ɓata rairayi ba zai kawo dauɗa ba dan mutum ya shiga cikin masallaci da takalminsa kamar cikin haraban nan dan ka shigo cikin haraba da takalmi sai a ce baka yi abin nan ka ke ta huruncin masallaci ba ke ta huruncin masallaci ba saboda ba za a kawo dauda a ciki ba idan ma ka cire takalmin ka tun daga kofar masallaci to nan ne za a ce kayi bid'a sai a ce kayi bid'a dan kana ka zo kana riyawa cewa sai ka cire takalmi za ka girmama masallaci ai ba da cire takalmi bane ake girmama masallaci girmama masallaci daban da girmama sarauta lokacin da ake abin nan ada ne ada ada idan mutum ya zo tun daga tun daga tun daga abin nan a tsamiyar barde a nan kofar kudu tun daga nan mutum zai cire takalmi in zai wuce ta gaban fada saboda girmama fada to wannan girmama wata al'ada ce ba ta da alaka da addini idan mutum ya ce zai ma masallaci haka yayi bid'a domin da girmamawa ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai su tura takalmin su in za su shiga masallaci su tura takalmin su amma ba su cire ba illar kawai da yasa bai kamata ba bai halatta ba mutum ya shigo cikin masallaci kamar wannan da takalmi saboda in ya haka zai bata masallaci zai kawo dauda a cikin masallacin kawo dauda kuma cikin masallaci haramun ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da a tsarkake Allah ya yi umarni da a tsarkake masallatai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya yi umarni da a tsarkake masallaci fi buyutin adina Allahu an turfa daga cikin ɗaukaka masallatai shine a tsarkake su to amma kamar yadda nace wannan hadisin zahirinsa zai zamanto kamar hujja ne da ga imam abu hanifa amma imam malik saboda ya ga saboda dalilai da suka nuna cewar in aka samu najasa sai ruwa ne yake da ita dan shine Allah ya sifanta shi da wannan sifar hmm, tahur wa zalla minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki mai tsarkacewa daga sama don haka ya ce ba abin da yake kawo da najasa sai ruwa amma don kamar ƙasa don ta kawar da najasa najasar ainihin hukuncin ta yana nan har sai an samu ruwa an wanke don haka sai aka fassara wannan hadisin da kan cewa tafiyar mace ne a waje wanda yake ba tana ganin najasa kuru-kuru ba amma tana ganin najasa kuru-kuru kasancewar tufarta ta taɓa najasar to a nan wajen sai ta wanke wannan yana daga cikin sauki kenan da aka yi na'am وحدثني عن مالك أنه رأى ربيعة بن عبد الرحمن يقلص مرارا وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي قال يحيى وسئل مالك عن رجل قلف طعاما هل عليه وضوء فقال ليس عليه وضوء وليتمضمض من ذلك وليغسل فاه Na imam malik ya ce ya ga rabi'at bin abi eh, eh, ibn abdurrahman malamin sa kenan rabi'at bin abi abdurrahman ah, ah, wanda mun karanta kissarsa mun karanta tarjamarsa ne wannan wanda ah, ubansa ya zo ya ganshi a gidansa Ya ce kai bai kake a gidan nan hmm, ai ba gidanka bane yace kai ne kai kai dai kai ne ba gidanka ba me kawo ka wannan gidan gidanmu ne sai daga baya ya gane kan cewa ɗansa ne aka ce masa ai ɗansa ne sannan ya bar ma matar dukiya ajiya ya je tambaye ta ina kuɗi ta ce ka je masallaci za ka ga wani yana zaune ana ta ɗaukan ilimi a wajensa in ka dawo zan yi maka bayani ta je masallaci ta ga a an kewaye shi ana ta tambaya ana ta tambaya yana ta bayanin ilimi sannan sai ya dawo ta ce ai ga abin da na gani to ai wannan yaron ɗanka ne kuma kuɗin da ka bari shi ne amfani da shi don na biya abin nan dan na kula da shi har ya samu wannan ilimin ya samu wannan matsayi to sai hankalinsa ya kwanta ya san cewa kudinsa ya yi albarka ta bin abi abdurrahman kenan malamin malamai ya ce imam malik ya ce ya gan shi ya su miraran yana yin magwas ita ce ai magwas ko wanda yake zaka ji abin nan bata kai amai ba abinci zai taso kai gyatsa wanda yake abinci zai taso gyatsa wanda aka fitar da da iska kawai ita magas ce mm. amma eh, ita wannan wanda yake za ta fito da wari da kuma da wadan gurgubin abinci wanda idan mutum ya koshi zai gyatsa da har abinci zai fito cikin bakinsa shi ake ce makalas bambancinsa da amai shine kan cewa amai abincin ya riga ya jirkita amma kalas abincin bai riga ya jirkita ba yace imam malik yace na gan shi yana yin magwas sau da yawa wa huwa fil masjid yana cikin masallaci fala yansari baya fita daga cikin masallacin wala ya tawabba kuma baya alwala hatta yusalli hayya sallah saboda haka kenan kaga fitar gyatsa ko da abinci ya fita tare da ita baya karya alwala ya gabata mun ji yanda imam malik yake cewa wala hadath illa illa fi ma kharaja min qublin aw dubur babu wani abin da yake karya alwala sai abin da ya fita ta matsuguna ko kuma ta wajen bawali abin da yake karya alwala kenan amma abin da zai fita ta wani wani ta wani wajen ko ta hanci ko ta baki wannan baya karya alwala a wajen imam malik kuma haka nan ma a wajen kusan duk wannan ijma'i ne kan cewar babu alwala akan wanda ya magwas in abinci ya fita qala yahya yahya ابن ibnu yahya al-laythi yace wa su'ila malik an rajulin qalasa ta'aman hal alayhi wudu an tambayi imam malik kan mutumin da yayi gyatsar abinci zai shin zai sake alwala fa qala laysa alaihi wudu babu alwala a kansa bi ma'ana alwalarsa bata kare ba wal yatamammad min dhalik amma ya kuskura bakinsa saboda wannan saboda kar ya je ya shiga cikin sallah tare da sauran gurgubin abinci wal yaghsil fahu ya wanke bakinsa illar ba wai dan alwalarsa ta kare ba shi ma kuma wannan kuskuren baki din mustahabbi ne ba bisa wajabci bane zai yi kuma haka ne saboda illar kai ya to yana cin yana sallah yana cin abu yana haɗiye wani abu tunda in mutum yana sallah yana cin wani abu sallarsa ta ɓaci domin inna fi salati la shughla akwai abin da yake shagaltar da mutum mutum ya shiga sallah sallar kawai zai Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a cikin sallah kuna masu nutsuwa a cikin ibada wanda yake sallah yana cin abinci baya kunuta a cikin a cikin sallah bai yi kunuti ba bai yi nutsuwa a cikin sallah ba to wannan shine hukuncin wanda ya yi haka dalika majina idan za ta taso kaki wanda yake shi ma idan ya taso duk babu alwala a kansa sai dai abin da ya yi mun karanta wannan kala ya hasu ila malik halkil wudu na na istidlalinsa a ƙarƙashin babin mala ya ji wato alwala ba ta waje ba bi ma'ana wato abin da ya zama kan cewa an yi sauƙi wajen tsarkake shi nan za mu ɗauki ma'anar alwala da ma'ana am ba wai kawai ma'anar alwala ta izalatul hadas ba hatta izalatul habas ma zai shiga ciki bi ma'ana wato wannan najasa ce wadda yake ba sharaɗinta kan cewa sai an kauda ita ba ai wato ihtimalin najasa ba sharaɗi bane kan cewa sai an kauda ita in aka samu wato wato tsammanin samun najasa musamman ga mace wadda yake aka wajabta mata kan cewa sai ta rinka wanke tufarta kullum idan ta in ta ja ta a ƙasa zai zama to akwai tsanani a gare ta an yi tahfifi an yi sauki gare ta an yi ruksa a ba shi da alaka da nawaqidul wudu وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنك ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضا اتو ina jin akwai a cikin nusa akwai hadisin da babu ko kuma kala malik wasu ila malik hal fil qayyi wudu yawa to wajen tartibi wannan shine makanin sa kaga a cikin nushar ibnu abdul bar wannan shine makanin sa kuma haka yake kwarai da gaske a cikin nushar baji ma haka take daga baya yazo za mu zo mu kanta shi daga baya bari mu karanta wannan asar din na abdullahi ibn umar imam malik ya ruwaito daga nafi' daga abdullah ibn umar hannata ibnan li sa'id ibn zaid cewa ya shafa ma gawar dan sa'id ibn zaid turare alhanu shine turare wanda ake kwakwaba shi a kwakwaba shi ya zamanto yadda za a iya wato ba nau'i ne na turare guda ɗaya ba za a har haɗa shi nau'i daban-daban a kwaɓa shi sannan a sanya ma mamaci a wuraren da yake sujada da su a goshinsa da tafin hannunsa da gwiwarsa da gefen ɗan yatsun kafarsa sannan a shafa a jikin littafin to wannan wannan zai buƙaci kan cewar mutum ya taɓa jikin gawa ko ba haka ba tunda in yazo zai sanya wannan turaren zai shafa gawa to ibnu umar ya yi magawar wani ɗa daga cikin 'ya'yan sa'id ibn zaid sa'id ibn zaid ibn amr bin nufail dan ammin sayyidina umar ne dan baffan sayyidina umar ibn al-khattab ne kuma yana daga cikin suma al-ashra al-mubashirin bil janna sahabbai goma da aka yi musu albishir da aljanna mahaifinsa zaid ibn nufail bai riski annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma ya kasance akan tauhidi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu yub'athu yawmal qiyamati ummatan wahdahu ranar alkiyama za a tashe shi shi kadai al'umma ne baya cikin al'ummar annabi isa baya cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ko ba mushriki bane sai kai shi shi kadai al'ummar sa baya bin wani bai samu annabi ba amma ya tsarkake Allah da tauhidi saboda haka Allah ya karɓi wannan daga gare shi shi yasa ake cewa ba a hukunci kulli akan ahlul fatra duk waɗanda yake ba su sami annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba a hukunci guda ɗaya na ɗaurin goro a kansu a ce dukkaninsu kafirai ne a'a abinda mazhabar ahlus sunna take wanda kuma hadisai suka nuna shine cewar duk waɗanda suke a wannan lokaci ahlul fasra rana alkiyama Allah zai musu jarabawa wanda ya ci jarabawar ya shiga aljanna wanda bai ci bai ya shiga wuta amma a cikin wannan ana togaciya daga cikin su duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa dan wuta ne to za mu gaskata cewa dan wuta ne kamar imru'ul qais kamar zai a abin nan kamar a abin abdullahi ibn judu'an eh, kamar wannan amr ibn luhai al-khuzai waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa dan wuta ne amma waɗanda kuma ya ce ‘yan aljanna ne sai a ɗauki aljanna ne kamar shi wannan zaid ibn nufail baban wato kakan wannan yaron kenan shi baban sa'id ibn zaid to shi sa'id ibn zaid yana daga cikin asabiqun al-awwalun kuma yana cikin goman da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace su a cewa a cikin cewa duk ƴan aljanna ne to sayyidina to kaga dan uwansa dan uwa ne kenan ga abdullahi ibn umar da yazo ya sanya masa wannan turaren wa hamalahu sannan ya ɗauki gawarsa ثم دخل المسجد سنن يشق مسلاتي فصلى ولم يتوضا سنن يصلى بي الولا با to wannan ya nuna cewar kenan imam malik ya kawo wannan hadithin ne don ya nuna kan cewa wanda ya taba wanda ya wanke gawa ko ya ɗauki gawa babu alwala a kansa saɓanin abin da aka ruwaito don ya nuna cewa shi imam malik a wajensa hadisin da aka ruwaito da ya saba ma wannan su bai inganta da akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda wanda ya wanke mamaci to shi ma ya je ya wanka in kai wankan gawa to ka je kai wanka wanda kuma ya dauki mamacin ya dauke shi aka sa shi a cikin makara ko ya dauki makarar to yayi alwala to shine sai ya nuna cewa wannan hadisin bai inganta ba domin gashi sahabbai ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya taba jikin mamaci din kuma ya dauke shi amma bai yi alwalar ba wanda nuna kan cewa daukan mamaci baya karya alwala baya daga cikin abubuwan da suke karya alwala kuma shine dalilin da Imam Malik ya kawo hadisin a wannan babin shi wancan hadisin hadisin bai inganta ba saboda yana daga abin nan saboda ya zo ne daga riwayar wani wanda ake ce masa Salih maula at-tawama wanda tsufa ya yi malaman hadisi daga cikin inda suke illanta hadisi idan mutum ya zama cewar amintacce ne yana da hadda to sai girma ya zo mata ya zama to tuna baya tuna abubuwa in aka in aka tambaye shi hadisi sai a ce ai kwa anya ku haka ne ai kwa da ga yanda kace sai ce to ashe haka nake to haka ne kaga abin da ya sani ma yana shakkar sa to a lokacin nan malaman hadisi ba sa karɓar hadisinsa kuma duk wanda ya sami irin wannan sun san lokacin sun san lokacin akwai daga ciki idan malaman hadisin Allah ya yana da 'ya'ya waɗanda yake su ma malaman hadisi ne to yana in haka tana faruwa gare shi sai sai abin nan sai su hana shi in ɗaliban in ɗaliban hadisin sai su kore su ce ku tafi malam ya daina abin ya daina ya daina riwayar hadisi kamar da ya faru da Jarir ibn Hazim da ɗansa Wahab ibn Jarir ya samu ikhtilafi ya jirki hankalinsa ya jirkita ran nan sai ɗaliban hadisi suka zo za a kwashi ilimi sai ce a'a ku tafi dan kar a zo a rinka aibata shi a ce a kun ji malamin ba kun ji abin da yake to wanda amma wanda ba a yi masa haka ba har aka samu waɗansu almajiransa sun ruwaito bayan ikhtilafi to duk waɗanda suka ruwaito hadisi a wannan lokacin malaman hadisi ba sa yarda da hadisinsu waɗansu an tattance an san cewa ga waɗanda suka ruwaito kafin wannan rikicin ya same shi ga waɗanda suka ruwaito bayan wannan rikicin ya same shi waɗansu kuma ba a san lokacin da suka ruwaito ba to a cikin hadisin suwa za a karɓa eh wanda suka ruwaito kafin abin amma wanda wanda aka tabbatar cewar bayan bayan jirkitar hankalin ne ya ruwaito da wanda ba a san lokacin da ya ruwaito ba duk ba za a karɓi nasu hadisi irin wayannan ka'idodi na ilimin hadisi dai ba mustalah muke ba amma nakan so na gaya muku dan ku san irin hidimar irin hidimar da wato mazajen mazajen wannan al'umma suka yi kuma dan ku san irin wato rahamar Allah ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa Allah ya alƙawarin zai kiyaye wahayi na alƙur'ani da na sunna kuma ya kiyaye shi din ya daga cikin kiyayewar wahayi ya sanya aka yi irin waɗannan abubuwa a cikin ilimin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin sai ya nuna ne hujjar a to amma wannan ba ka'ida ce fa imam malik shi ya yi haka cewar hadisin abu huraira bai inganta ba a wajensa saboda ya saba ma abinda abdullahi ibn umar yi. to amma koyaushe ne idan aikin sahabi ya saba wani hadith sai a ce ba a karɓi hadisin ba ai abin da ya sa saboda shi hadisin bai inganta ba ne a wajen imam malik bai inganta ba to shi yasa ya kawo hadisin abdullahi ibn umar don ya tabbatar da rashin ingancinsa da ya inganta da abdullahi ibn umar tare da kwaɗayinsa wajen bin sunna da ya yi aiki da shi amma ba wai shine dalil ba wai rashin aikin abdullahi ibn umar shine dalilin rashin ingancin hadisin ba kun gane ko da kuwa sahabi shi da kansa shi ya ruwaito hadisi sannan bai aiki da shi ba ba za a ce wannan dalili ne akan cewa wancan hadisin bai inganta ba ko kuma hukuncinsa an shafe shi ba dalili ba ne shi yasa idan mu idan aka in aka samu hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya ruwaito shi kuma ya inganta to mu abin da ya ruwaito shi za mu aiki da shi ko da ku aikinsa ya saba ko da shi sahabin ya saba ma wannan hadisin domin ta yiwu ya zamanto ya saba ma hadisin saboda yana ganin akwai wata fassara daban kuma ya zaman tokan cewa wannan fassarar daban din ba haka take ba musamman in waɗansu sahabbai sun saba masa amma wannan matsala ce ta usul wanda yake ɗaliban ilimi insha Allah za ku zo cikin ta a hadisin mu na farko da muka karanta na ummu salama kun ga an ce akwai wata mace aka ce ummu walad li ibrahim ibn abdurrahman ibn auf ko ku yanga wadda take ummu walad ga ibrahim ibn abdurrahman ibn auf an san ta an san sunanta an san cewa ko ba sahabiya bace ko an san adalcinta to saboda haka wannan hadisin sai mu ce bai inganta ba kenan amma kuma yana cikin motsa ba wai ta hadisin da ke cikin motsa bane ya inganta wannan tana ɗaya daga cikin illar da malaman hadisi suke raunana hadisi idan aka samu a cikin isnadin wani mutum wanda yake ba a san shi ba yanzu kaga kawai cewa imam malik a cikin isnadin sai ya ce mace ce wata baiwa ce wace ce wannan baiwar yaya sunanta Hmm? meye matsayinta tana da hadda ko ba ta da hadda adila ce ko ba adila ba ce menene matsayin hadisin ta wajen malaman hadis ba ma a san wace ce ita ba ballantana a san halinta kuma sharaɗin isnadi ya inganta ya zamanto an san halin mutanen da suka ruwaito an san su cewa adilai ne to wanda baka san aininsa ba ya za ka san halinsa hmm? shi kansa aininsa baka sani ba ballantana ka san halinsa amma haka idan kama aka ce in aka ce kamar abin nan aka ce kamar Muhammad ibn Abdullah kaga an san shi ko aka ce abin nan abin nan Zaid ibn Amr an san shi to ya rage kuma a zo a san halin sa to in an san shi ma amma ba a san halin sa ba har yanzu dai akwai rigima to amma wannan hadisin malamai sun inganta shi saboda ka'idar malaman hadisi idan aka ruwaito hadisi wanda yake da illa amma illar tasa ba mai tsanani bace kamar wannan an samu mai riwaya guda ɗaya wanda ba a san shi ba ko adali ne ko ba adali ba da haka idan ya zo ya faɗi wani abu game da sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a sallama masa ba sai an samu shaida to wannan hadisin an samu shaida an samu wani hadisi na wata mace daga banu abdul ashhal ita ma wata mace ce majhula ba a santa ba amma bambancin ita sahabiya ce ta ji ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in ta san in za ta taho sallah a hanyar gidansu tana wucewa ta wato wani kwababban tabo sai tufarta ta bi ta kan wannan taban kuma wuri ne wanda yake mara kyau sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai wani waje wanda yake mai kyau da kike bi bayan kin bi wajen kin bi wannan wajen mara kyau sai ta ce eh sai ce fahadihi bihadihi to waccan ita ce maimakon waccan wato wannan ta wannan ta tsarkake wannan to kaga duk ma'anar su ɗaya ne ai ko to sai ya nuna mana cewa kenan hadisin ta yana da asali tunda ta samu abin da ya mata shaida ba a santa ba amma ta ruwaito abu wanda yake sananne daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yasa malamai suka inganta wannan hadisin wannan shine wanda malaman hadisi suke cewa alhadithul hasan li ghairihi hasan li ghairihi wato duk wato hadisi ne bai inganta ba da'if ne amma aka sake ruwaito da shi ta wata hanyar sai ya karfafa shi sai ya koma ya zamanto hasan li ghairi bal idan ma aka rito shi ta hanyoyi masu yawa zai iya zamantowa sahihun li ghairihi kamar yadda waɗansu malamai suka ce akan wannan hadisin suka ce ai hadisi ne sahih amma li ghairihi na'am qala yahya wa ila malik hal fil qai'i قال لا ولكن ليتمضمض من ذلك وليبكي الفاء وليس عليه وضوء imam malik aka tambaye shi hal fil qai wudu akwai alwala idan mutum yayi kumallo idan mutum yayi kumallo wajibi ne ya sake alwala imam malik ya ce la ba zai sake alwala ba walakin li yatamammad min zalik sai dai ya kuskura bakinsa idan yayi idan yayi kumallo wal yaghsil fahu ya wanke bakinsa yani ai walaysa alaihi wudu babu alwala akan sa wato kumallo baya karya alwala shi yasa ake cewa alwudu mimma kharaja abin nan alwudu mimma kharaja min as-sabilai alwudu alwala ana yi ne daga abin da ya fita daga cikin sabilai baki ko baya daga cikin wa'annan sabilai ne amma wannan sabanin akwai hadith na sauban wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yayi kumallo anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda yayi amai yayi kumallo sai yayi alwala har sau ba nake cewa ana sababtu na alwudu ni na zuwa masa ruwan alwala to waɗansu malamai ba su inganta wannan hadith din ba yana da waɗansu sun ce yana da illa wanda daga ciki a malaman mazhaban malikiya ba su inganta shi to ibn Abdulbar ya ce wannan hadithin la amma imam ahmad ya inganta shi to hatta ko da hadisin ya inganta ba nafsi bane akan cewar wato yin amai yana karya alwala domin ka'ida wajen akwai ka'ida ana cewa wato alfi'il la umuma lahu ba a daukan ka'ida ta umum daga aiki annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya alwala din nan ta yiwu ya to yayi alwala ne dan alwalarsa ta kare amma dan yana ganin cewa wato aman da yayi ya karya masa alwala wanda yake to hujja ga wanda suke ganin haka kenan amma zai iya yiwuwa ya yi alwalan ne don kawai ya sabunta abin alwala ko kuma ya yi alwalar ne don ya kuskura bakinsa abin da ke ciki na aman nan ya zama tokan cewa ya yi abin ya fitar da shi daga bakinsa to tun da ku akwai ta yiwu ta yiwu a cikin aiki ba a ɗaukan ka'ida daga cikin aiki sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a baki da bagana hmm? amma aikin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake nunawa sunniya kawai wannan abin sunna ne sai yayin da aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi bayanin wani hukunci wanda yake wajibi to sai aikin shi ma sai ya zamanto wajibi kaga kamar yadda aka yi wajen babin hajji babin hajji annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin aikin hajji to kuma aikin aikin hajji din nan wajibi ne saboda haka dukkan aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a hajji malamai sai su ɗauke shi akan cewa wajibi ne domin bayanin wajibi ne shi yasa idan mutum bai kwana a muzdalifa ba sai a ce sai ya yanka in mutum bai je yayi jifa in mutum ya je ya jifa kafin zawal sai a ce sai ya yanka tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi bayan zawal yayi duk kuma aikinsa bayanin wato bayanin umarni ne na Allah wanda yake wannan umarnin wajibi ne to amma idan aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayanin wato aiki ne na wajibi ba ba bayanin umarni ne na wajibi ba to abinda ake ɗauka daga aikin nasa shine cewa sunna ne to don haka wannan hadithin na sauban ko da ya inganta a imam malik shi ya ɗauke shi akan cewa wannan hadith a baya nuna cewar idan mutum ya amai sai ya sake alwala saboda babu illar da za ta sa ya zama kan cewar alwalarsa ta kare tunda ba hadas bane tunda shi ya sanya ka'ida ta hadas kuma wannan ka'idar ya fitar da ita ne daga nusus na annabi sallallahu alaihi wasallam amma dan game mun faɗi hadithin safwan ibn asal wanda shine umdar bayanin hadas kan cewar abin da yake karya alwala shine abin nan gayatsi da bawali eh, da kuma bacci eh, da kuma rish hadisin safwan ya faɗi abubuwa guda uku amarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an la nanzi'a khifafana illa min janaba walakin min gha'itin wa bawlin wa nawm to ya faɗi su ne ahdath to sai da kaga da ma'anar ga'it yana fita ta matsuguna saboda haka dukkan abin da ya fita daga cikin matsuguna sai imam malik ya sanya shi ya zamanto shine yake karya alwala haka nan bawali yana fita ta abin nan wanda ake inda ake yin bawali duk abin da yake fita ta nan wajen bisa al'ada sai ya dauke shi ya zama to mai karya alwala musamman ma ya karfafa shi da hukuncin wadi wanda yake zai zo hukuncin mabi wanda yake zai zo kaga kenan dukkan abin da yake fita ta magudanan nan guda biyu an samu a cikin shari'a su suke karya alwala to sauran abu bacci kuwa shi ba shi yake karya alwalan ba a sababin karyawar alwalan ne to wannan ka'ida da imam malik ya gina shi ya sa ya ɗauki cewa amai ba zai karya alwala ba kuma musamman ya ga cewa kaninsa bai karya alwala ba a wajen malaman madina domin shi imam malik yana aiki da abin da malaman madina suka yi rabi'a malami ne na madina to ya ga kanin amai a wajensa bai karya alwala ba don haka yayan ma ba zai karya ba tunda abin nan a magwas ya da za ta fitar da abinci cikin baki ai ba shi bambancin sa da amai shine kawai cewa kawai amai ya abincin ya jirkita amma gyatsa abincin bai jirkita ba to tunda kai malamai a Madina ba sa yin alwala dan saboda wannan to shi ma yayan ba za a yi masa alwala ba sannan kuma ba ba daga ba fita ne daga ɗaya daga cikin sabilain ba saboda haka ya zama to bai karbe shi ba kuma har wa yau hadisin da ya zo akwai magana a kansa wani hadisin kwarai da gaske akwai magana a kansa amma waɗansu malamai sun inganta shi daga ciki akwai imam ahmad ibn hanbal sannan daga baya malaman baya kamar irin shekul islam ibn taimiyya sun inganta wannan hadisin ah, wannan shine shine karshen babin aiko kuma ah, in ma suka ce in ma hadisin ya inganta sai su ɗauke shi akan cewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya amai din ya alwala ai yayi alwala ce ta lugha asalin alwala me ce me ma'ana alwala a lugha tsafta to ai ya tsaftace kansa ya tsaftace bakinsa to amma wannan sai mu ce muku a'a ba me da wannan ba idan ai magana abin nan kowa da irin nasu zaurancen kowa da irin zaurancensa ko ba haka ba yanzu idan ka zo idan ka je ka samu likita idan likita ya ce a abin nan je ka sha drug je ka sha drug ka san cewa babu rikici ko to amma da da abin nan ko kuma ka je asibiti wajen wajen mai sai da magani dan famasi ka ce a bani drug kaga babu abin nan an san a bani drug din da ke cikin wannan takardar kaga babu iskali amma da zaka je wajen dan NDLEA ka ce a bani drug sai ce a to shikenan sai tafiya ya samu dan shan kwaya kenan eh, to ka gani saboda shi a wajensa a zaurancensa in kace drug kwaya kenan amma a wajen likita in kace drug magani to haka zalika nan idan masu inda masu luga ne masu larabci ne kawai suke magana sai a ce alwala ma'anar ta nazafa amma magana eh, masu shari'a ne suke magana da haka in suka ce alwala ita ce alwalar shari'a eh? shi yasa ake cewa abin nan a cikin maganar shari'u ana amfani da alhaƙiƙa shar'iyya sai ta zamanto ita ce haƙiƙa amma alhaƙiƙar lugawiya ta zamanto ita ce majaz duk da bil'aks ne wato haƙiƙar lugawiya ita ce haƙiƙa wal haƙiƙar shar'iyya ita ce majaz yanzu aka ce idan a luga yanzu kamar a cikin luga in ka je ka karanta a cikin littafi na adab kamar wani mawaki da yake ce mai yarsa alaiki mithlu alladhi sallaiti kamar ni ma yin abin nan alaiki sallaiti wani mutum ne yake ce mai ta yi masa addu'a take cewa Allahumma adhib adhib an adhib an an abi al-awsaba wal waj'a wato Allah ka wato Allah ka nisantar da wahalhalu da cututtuka Eh, ga mahaifina sai mahaifin shi ma sai ce mata alaiki mithlil ladhi sallaiti kamar addu'ar da kika yi da kika yi min ni shi ma ya tabbata a gare ki to idan ka zo ka ce ai ya ce ya ce sallat to wato ita tayi masa sallah kenan eh, tayi masa sallah kenan sai ce a wannan ai ɗan luga ne suke magana wannan haƙiƙan lugawiya za ka bi waccan sallar da ake magana ai majazi ce ba domin ba a babinta muke ba to idan aka zo bil aka zo babin shari'a lafazin shari'a duk da yake zai zamanto majaz a wajen lugha amma a wajen shari'a sai ya zamanto hakika shi ya sa wannan ne yake nuna rashin karfin da muta waɗansu akwai waɗansu mutane da suke cewa akwai waɗansu malamai kamar na jin akwai al-Imam na daga cikinsu a wajen hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yamassal qur'ana illa tahir kan wanda ya taba alqur'ani sai mai tsarki suka ce ma'ana tahir a nan wajen ai wato ya zamanto musulmi ana nufin at-tahara al-ainiya ba wai ana nufin at-tahara ta mutum yayi alwala ko yayi wanka ba ta ce musu a'a wannan ai majazi khilafu sabanin zahiri ne in a cikin shari'a aka ce tsahara abinda ake nufi tsaharatul hadath ko tsaharatul khabath kuma magana ce ta sahibu shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka magana za a dauke ta ne a babin shari'a sai ta zamanto alhaqiqa shar'iyya nan wajen ita ce haqiqa alhaqiqa lugawiyya ta zamanto majaz to haka da kamar anan hujjar da malaman da waɗansu malamai wanda waɗansu daga cikin malaman malikiya da suka kafa hujja da wannan hadisin cewa mun in ma sun wato sun in ma an yarda hadisin ya inganta to wannan yana nuna su a wajen su alwalar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwalar tsafta ce alwalar tsaftace jikinsa wato ya kuskura bakinsa ba wai yayi alwala ce wadda muka sani ba ta ce a wannan sabanin zahiri ne domin ya saba ma alhaqiqa shar'iyya in aka ce alwala a magana ta mai shari'a to ana nufin alwalar da muka sani ba ana nufin alwalar kuskura baki ko tsaftace jiki ba an fahimta ai ko to alhamdulillah wannan shine karshen wannan babin sai Allah ya kai mu kuma mako mai zuwa sai mu tarkul wudu min ma masakin nar subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mage wai gashin ta na dauke da cuta ah, saboda haka gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hamina tawafina alaikum wat tawafat to asalin shari'a shari'ar musulunci ba ta zuwa da abin da zai cutar da abin da kaga an halatta shi a cikin shari'a to babu cuta a cikin sa an halatta mutum ya rike majiye ya kyale ta ta zamanto masa kamar yar gida mai shige da fice saboda haka su likitoci da suka ce tana cutarwa su ne za su kawo dalili su za su kawo dalili in dalilin su ya tabbata kan cewa akwai cuta din to wannan ba wai zai bata ba zai rusa magana annabi sallallahu alaihi wasallam bace ta iya yiwuwa wani ukuba ce da Allah ya kawo mana a wannan zamani domin da waɗansu abubuwan da Allah madaukakin sarki a wato akwai abubuwa wanda yake da babu su daga baya sai Allah ya kawo su don ukuba ga mutane saboda sun kirkiro abubuwa na saban Allah a da kamar yadda ya zo a cikin tafsir idan mutum ya aje nama nama baya lalacewa ba wai babu bacteria bane amma bacteria ba ta bata shi ba sai ka sashi a cikin fridge ba kawai ka yanka nama ka bar shi ba sai kuma ka je ka sa masa gishiri da sauransu ba ko ka mai da shi abin nan irin dai dabarun da ake ma nama nama baya ɓaci baya rubewa har sai da tukuna banu isra'il barnar su ta yawa a bayan ƙasa barnar su ta yawa a bayan ƙasa an ce lokacin da suka kashe da suka kashe annabawa saba'in a rana guda shine shikenan abubuwa suka canza a bayan ƙasa daga cikin abubuwan da suka canza shine nama ya soma rubewa to ta yi wannan maguna a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da wannan ila ba su da wannan cutar saboda a daɗa ƙara daɗaɗa ma mutane saboda zukatan mutane tana rataya da irin waɗannan dabbobin yana daga cikin daɗin duniya duk da yake ba ambata shi ba a cikin abin da yake shine tabbasin da zuyina lillahi hubbu shahawat amma yana daga ba ku san mutane da suke yin turawa da suke yin wasiya wasiyar dukiya ga ga karansu ba ko ga magin su akwai su da yawa saboda me saboda soyayya yadda suke son su to wani yana faruwa a cikin ɗabi'ar ɗan adam to amma saboda kasance saboda shegantakar zamaninmu ba mamaki Allah ya mana hukuba ya sanya ya zama to kan cewa magunan suna da cuta saboda haka tilas muna gani cutar ta sanya mu ba za mu yi aiki da su ba ka'idar shari'a duk wa aslu kullu ma yadurru al-man'u kamar yadda malaman usul suka ce dalili dalilin hani shine matabbaci akan dukkan abin da yake cuta dukkan abin da yake zai kawo cuta ga mutum ko a addininsa ko a lafiyar jikinsa ko a hankalinsa ko a iyalinsa ko a dukiyarsa ko kuma a cikin mutuncinsa to shari'a za ta hana wannan to tunda wannan za ta kawo mana cuta a cikin lafiya in har ya tabbata ba zato bane in har ya tabbata ba zato bane shikenan sai ya zama to kan cewar mutum ya nisanci maguna amma ba za a hukuncin halacci ba zai tashi daga gare shi ba sai dai wannan ya zama to wani abu ne wanda yake aridi wanda yake in ya kau abin in illar ta kau hukuncin ma sai ya canza na'am idan mai cin mushe ce ko mai cin mushe ce sai dai in ka ganta ta gama cin mushen ta zo ta sa bakinta ko kuma ka ga sauran wato jinin mushen a bakinta shine ma Imam Malik ya faɗi wannan kaidi da muka kamar da makaranta a muwatta yace sai dai idan an gana jasa din a bakinta to a nan wajen sai yi togaciya akan a hadisin na Abu Qatada al-Ansari hmm? a shi ma mun faɗa cin naman mage bai halatta ba mage sabu ce tana daga cikin dabbobi masu fiƙa hmm? tana daga cikin dabbobi masu fiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin dukkan wata dabba mai fiƙa da kare da mage da zaki da da kura da abin nan da damusa duk suna daga ciki na'am wanda yake tambaya cewa idan ka tura kaya ka faru ta kai da sai ya ce ya fito wani bangare na jikinta a'a ba za ka ci ba ba za ka ci ba in yaje ya kashe kisan nasa shine yanka amma idan ya fito wani bangare na jikin ya kawo maka ba za ka ci ba ma ubina min hayyin fa huwa mayyit wa wa ma ubina min hayyin fa huwa wa ma ubina min hayyin wa huwa hayy fa huwa mayyit abinda aka yanka daga jikin rayayye alhali yana da rai to wannan mushe ne ba za ka ci ba da sun kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa saboda son kitse da suke yi suna da son kitse sai su je sai a samu abin nan a rago akwai akwai rago akwai raguna wanda za ka ga jilar rago din katotuwa cike da kitse sai a je sai a abin nan sai a yanki sai a yanko a yanko a yanko kitsen a je a narkar da shi a je a narka shi a rinka ci da yana daga cikin al'adun larabawa ham wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana na'am na'am a ai kifi shi kifi hukuncinsa daban ne fa kamar yadda muka ce alhillu mai tatuhu duk abu wanda yake na cikin ruwa shi ya halatta ta kowane fuska ko da yana da rai din aka je aka yanko shi gayar ta kace mushe ne to mushen ruwa halal ne alhillu mai tatuhu mushen ruwa halal ne a hadisin ba wai cewa wanda sadakin kin ya karanci ba wanda wahalarta aitaruha ma'una haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda tafi saukin wahalhalu na aurenta hmm, amma ba yana nufin kan cewar wai a ba ta sadaki kaɗan ba ba yana nufin kan cewa wadda aka bata sadakin dubu goma ta fi albarka bisa wadda sadakin ta fi dubu hamsin ba wannan ko kaɗan don sadaki yana daga cikin alamar karrama mace kuma gashin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa wa ce wa ataytum ihdahunna qintara alqintar eh, alqintar wato dukiya ce mai yawan gaske ma'anarta wato dukiya abin nan narkakken dukiya ita ce alƙintar Allah ya sifanta kan cewa kun ba ma ɗaya daga cikin su can matan alƙintar saboda aka sadaki dukiya mai yawa da ya zama dukiya mai yawa wannan ba wani abu ne abinda aka ce wato macen da tafi albarka ita ce wadda yake ta fi sauƙin wahala amma wadda yake za ka ga kan cewar mutum ya zo aurenta an wahal da shi an wahal da shi an sake an wahal da shi za a yi ba za a yi ba za a yi ba za a yi ba ta wannan ita ce ita ce rashin albarkar auren shine kan cewa daga ya zo ya aure ta sai ringa ganin in ya kalle ta sai tuno azabar da aka yi maza <laughs> eh ya halatta macin da take da zikiri da ta ɗauka take yi kullum na abin nan a musamman kamar azkar na safe da yamma da take yi dan tana yin jinin al'adarta wannan ba za ta yi ba amma wajen wurdin karatun alkur'ani shine aka yi saɓani hmm. wanda yake an yi mata waɗansu suna ganin kan cewa ba za ta karanta ba wanda yake mun faɗi hujjarsu waɗansu kuma suna ganin kan cewa mutlakan za ta karanta waɗansu kuma suka ce a'a sai in tana jin tsoron cewa sai in ita makarantar alkur'ani ce mahaddaciya ce tana jin tsoron cewa za ta manta to a nan wajen sai ta karanta don kar ta manta amma sauran azkar sauran zikiri kamar na safe da yamma da ko ta saba akan cewar abin nan tana da yawan abin nan zikiri wani adadi mai yawa wanda yake za ta rinka yi babu laifi za ta iya yin haka abu huraira ya kasance kullum kafin ya bacci akwai tasbih zai yi tasbih mai yawan gaske kafin ya bacci kuma ya dawwama akansa sa dama haka Allah yake so mutum ya dawwama akan ibada ko mai kankancinta abinda ake ake dawoma ake so to amma ba wannan ba dalili bane akan cewar mutum ya je ya nemo abin nan abin nan wani wurdi wanda yake wanda yake za a ce idan yayi wannan wurdin ai ga waɗansu ladadaki da ake masa an tabbatar masa da ceto an tabbatar masa da ceto ba ma shi shi kaɗai ba da shi da iyalinsa da makwabtansa da wane ne da wane ne duk wannan duk tatsuniyoyi ne wannan hmm? mutum dai kai ta babin ibada wani malaman usul sun yi magana akan wannan kan cewa at-tatawwu shine ibada da mutum ya dora ma kansa wanda yake tashi tashi karkashin wa'alul khair wanda mutum ya dora ma kansa amma ita ma duk da haka kamar inda Sheikhul Islam yake cewa bai halatta mutum ya ce ya je ya gaya ma wani ba ya ce ya je kamar alal misali mutum ya saba duk ranar juma'a tunda an ce a yawaita salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau dubu sai je ya rinka rabawa ku rinka salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau dubu ranar juma'a to ya zo da wata shari'a ne sabuwa haka shi al ne ibn taymiya yace ba a haka amma shi akan kansa mutum ya lizimta ma kansa ya dauki wannan kan ya rinka yi yana da kyau shi ma kuma amma duk da haka har shekul muke cewa bai kamata mutum abin da yake wato lafazinsa ko kuma tansa'ininsa bai zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai kamata mutum ya lizimta ma kansa irin lizimtar abubuwan da suka zo daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai ya mai da shi kamar yadda azkaru sabah wal masa suke wanda idan bai yi ba har sai ya rama shi hmm? karye wannan domin in yi haka ta haka ne bid'a take shigowa cikin addini wannan abin nan bayanan za ku same su a cikin fatawa na ibnu taymiya da kuma al-madkhal na ibnu al-hajj da kuma kitabul i'tisam musamman kitabul i'tisam na ash-shatibi al-i'tisam littafi ne mai muhimmanci wanda yake bayanin hukunce hukuncen irin waɗannan abubuwa ko da ke wannan dai istidradi ne a shahid ita mace wacce take al'ada abubuwan da take yi na zikiri na ayyukan alkhairi in da sallah za ta iya za ta iya ci gaba da su in da sallah da azumi wannan al'ada ta ba za ta ta ba wallahu ta'ala a'lam na'am a baya karyawa abin nan al'in'ad abin nan miƙewar gaban namiji baya karya alwala babu dalilin da babu abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya nuna haka wal asl kuma shine baqa'u ma kana ala ma sai dai idan wani abu ya fita bin Ismail a shi ne Bukharin Bukhari na tabbasta ce kamar ka ce masa ɗan Najeriya to shi ɗan Bukhara ne sai ya shahara da wannan nasabar tasa amma sunansa Muhammad sunan mahaifinsa Ismail sunan kakansa Ibrahim sunan kakan kakansa Al-Mughira sunan kakan sunan baban kakan kakansa albar abinan abinan abinan bardizba irin sunayen mutanen abin nan can bukhara ne almuhim wannan shine sunansa saboda haka muhammad bin isma'il ai bukharin kenan eh. ka aikata bid'a in ka haka ka aikata bid'a ka haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka eh, wanda ya haramta abinda Allah ya halatta ya aikata bid'a kuma yana da hadari wannan eh, yana da hadari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya haramta ma kansa Allah Allah ne ya haramta masa cin sadaka da shi da ƴan danginsa amma har idan har kai kana ganin cewar idan ka ci wani abu daga cikin sadaka ka saba ma Allah saboda ka ce ba za ka ci sadaka ba to wannan abin da kai kuskure ne ka tuba zuwa ga Allah ka dawo amma babu laifi idan aka baka sadaka in ka karba ka ba ma wanda kake ganin yafi bukatuwa ya zuwa gare ta amma ba wai dan ita sadakar ko dauda ce ko abin da bai cancanta ba ai babu abin da ya cancanci mutum ka karba irin abin da yake an fitar da shi saboda Allah Allah madaukakin sarki hakika haka yake duk wata cuta wadda mutum ya ma waɗansu Allah ba zai yafe ba ba zai yafe haƙƙin waɗansu ba in yana kan wani sai an zo an yi muƙasa in ma an gama yan aljanna sun za su tafi aljanna Allah zai tsaye da su ce to ku zo a abin nan a fitar da dukkan wani abu da yake dukkan wani haƙƙi da yake da wani yake da shi akan wani sannan a zo a yi duk wanda ya zalunci wani a ɗauka daga cikin kyawawan ayyukansa a biya shi duk kuma in ba shi da kyawun ayyuka a ɗauko miyagun ayyukan wancan a ɗora masa amma kamar abin nan tambayar akan cewa kamar shugaba da ya shugabanci kuma ya zalunci al'umma ya zalunci mutane ya zai yi wajen tubansa to shi abinda malamai suka ce a kan a wanda ya zamanto cewar ya cuci haƙƙin mutane shine aka ce masa ya mayar musu da haƙƙinsu in ya san akwai abubuwan da ya sani wanda zai iya tunawa ya mayar da bai ji tsoron Allah ya bakin kokarin sa yi wanda ko ba zai iya ba to abin da shi ma malamai suka ce shine ya ta istighfari ya ta istighfari yana ta yin ayyukan sadaka da kyawawan ayyuka na neman yardar Allah la'alla Allah maɗaukakin sarki zai yarda da shi sai ya biya sai ya biya masa Hmm? daga cikin falalarsa wannan malamai sun ambaci wannan imamun nawawi ya ambaci wannan ababin giba a cikin riyadus salihin idan mutum ya zama cewar yana da haƙoƙin mutane da ba zai iya zuwa akwai wani haƙƙin akwai wani haƙƙin da ba za a iya zuwa a nemi yafewa ba hmm? kamar abin nan kamar wani annanimancin da wani mutum ya yi kamar alal misali mutum ya je ya yi annanimanci wanda dalilin wannan anamimancin nasa har ya raba miji da matarsa ta ga shiga cikin haƙƙinsu kuma idan da zai je ya gaya ma mijin nan cewa dan Allah sai haƙuri ka yafe ni wallahi ni ne ne kaza ne kaza na har na raba ku da matarsa ai kaga duk da abin ya wuce wataƙila ma ta fita daga gidansa ya raba ta da shi har abu da ya raba ta da 'ya'yanta da shi a wataƙila a lokacin da wata sabuwar adawa ce za ta buɗe to a nan wajen saboda ganin kan cewa barnar za ta yi yawa su kansu malamai abin da suka ce shine kan cewa ya ta nema masa ya ta yin istighfari ya ta sadaka musamman waɗansu ya ta yin sadaka da niyyar cewa Allah ya kai ladan ga wannan la Allah allah madaukakin sarki sai ya biya masa wannan haƙƙin da yake kansa idan kuma ya zamanto cewar ba zai iya fitarwa ba to shi ma dai duk wannan abin da aka ce kenan mutum ya ta istighfari ita ayyuka na alkhairi don Allah maɗaukakin sarki mai gafartawa ne to amma wannan ana faɗa ne fa ga wanda ya riga yi ba wanda zai bayyana to a to a da ma Allah yana gafartawar shikenan bari in je in samu in caba yadda nake so daga bayan zo in ta tuba to wannan ka iya faɗa yanzu amma tuban ba a hannunka yake ba sai ka gama ci din ka gama cutar kafin ka tubar Allah ya ɗauki ranka hmm? ko kuma ka gama ci din ka ci haƙƙin mutanen ka so ka tuba din Allah ya baka Allah ya hana ka ikon tuba ya zaman to ka dauki hanyar ya zaman to ka dauki hanyar halakar kenan ba totar har abada wal iyadu billah na'am auren da mutane suke da aljunu. malamai abin nan malamai sun yi sa mazhabar imam malik an yi inkarin aure da aljanu domin ya ɗaya daga cikin ya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da za a bi ne a kawo barna a cikin al'umma a ga mutum ya je yana a ga mutum an ce wani ce ai na gan karan nan tare da wata ashe kana da ashe kana da ashe kana da mata a Abuja <laughs> ai ka san abin nan wata aljana ce wadda muke haduwa da ita a can Abuja to shine Imam Malik ya ce ba a saboda wannan hanya ce da za a bude ga masu barna sai ya ce yana yin yana saduwa da abin nan a watakila ba aljanab ba ce abin nan mutum ce ba matarsa ta halal ba amma ya rinka nuna mutane kamar aljana ce ta shigan mutane ko matarsa ce wajen yiwuwarsa shi akwai kisoshi da dama waɗansu sun yi inkari waɗansu kuma sun tabbatar wallahu ta'ala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن أعطيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك إنك رحيم غفور مجيب الدعوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين